الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنه ولد هلال المحرم من العام الهجري الجديد ففرح بمولده خلق كثير من عباد الله فرحوا لقرب تحقيق أمنياتهم وموائدهم المفرحة وهكذا يفرحون دائما بمرور الأيام والشهور والأعوام لكن الحق يقال كيف يفرح من يومه يهدم شهرا وشهره يهدم سنة وسنته تهدم عمره وكيف يفرح من يقود عمره إلى أجله وتقوده حياته إلى موته يا من يفره بكثرة مرور الأيام يا من يفره بكثرة مرور الأيام والسنين عليه إنما تفره بنفس أمرك وقرب أجلك فما أنت إلا أيام كلما مضى يوم مضى بعضك الدقائق تفتني الساعات والساعات تفني الأيام والأيام تفني الشهور والشهور سفن الأعوام والأعوام سفن أعمار وفجأة نجد أنفسنا قد بلغنا الثلاثين والأربعين والخمسين والستين فماذا أعددنا للقاء الله عز وجل الغفلة خطيرة ولقاء الله واجب قال الفضل بن اياد الرجل كم أتت, كم أتت عليك من السنوات قال ستون سنة قال فأنت منذ ستون سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون فقال الفضيل أتعرف تفسيره تقول أنا, أنا لله عبد وإليه راجع فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فقال الرجل فما الهيلة قال يسيرة تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى فإنك إن أفعت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم الحمد لله القائل منا عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله بدأ العام الجديد ولا ندري أن نستكمله أم لا فقدنا من حبيب وقريب في العام الماضي الذي استكملناه أمس فما استكملوه كما استكملناه حال بينهم وبين ختامه الموت فكذلك نحن لا ندري نستكمل هذا العام الذي بدأنا أمس أم لا فيا عباد الله أعظم وصية تبذل في بداية أي عام وأي شهر وأي يوم وأي ليلة الوصية بتقوى الله عز وجل ثم بالتوبة النصوح ثم بالأمل الصالح ثم بالبعد عن أسباب سخط الله عز وجل إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مدى يبني من الأجل فأمل لنفسك تقفى الموت قبل الموت مجتهدا فإنما الربه والخسران في العمل أيها الأحباب يقول اللامة بن القيم رحمه الله تعالى أسطنت الشجرة والشهور فروعها والأيام أغصانها والساعات أوراقها والأنفاس ثمرتها فمن كانت أنفاسه في طاعة الله عز وجل شجرته طيبة ومن كانت في معصية فثمرته هرزا ألا فلتكن أنفاسنا كلها في طاعة الله لنكن ممن قال أمره وحسن عمله أيها الأحباب شهركم هذا شهر الله المحرم يشرع فيه الصوم قال فيه عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم في هذا الشهر المبارك بدأ اخترعها الناس تقربا إلى ربهم عز وجل أولا البدعة في الفرج والسرور ومنها الحزن ومنها اللعب بالنار ومنها توصيات الإيال ومنها أخذ شيء باسم شارع ومنها تاقتها ومنها تقديس بعض الصلوات في ليلها ونهارها عباد الله السنة أن يكثر المسلم الصيام في هذا الشهر للحديث السابق ويجعل منها التاسوع والعاشورة وأن يقتصر من الذنوب فيه لقول الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجل ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجل yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam kuma mu yau tana magana akan sabuwar shekarar musulunci shi bo wanda ke kamar yadda jama'a suka sani zamanin manzon Allah babu kalanda ta musulunci wadda an tsara a ce ga wata na ɗaya ga wata na biyu ga wata na uku wanda shine za a fara shekara daidai a daidai wani abu da ya faru cikin shekara sai a kira wannan shekara shekara kaza kamar da aka yi fatahu makka sai a fi amul fatih shekarar da aka fi garin makka da yaƙi ko kuma sai a ce amul huzni shekarar da matan manzo Allah ta rasu Khadija da kuma ammin sa babansa shekarar bakin ciki ke ko a ce amu kaibar shekarar da aka yi yaƙin kaibar ko a ce amul majalisar shekarar da aka yi yunwa duk waɗanda shekaru sai dai a kira su shekara ta zata saboda babu kalanda ta musulunci a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zamanin sayid na umar ne da ya zo sai ya zama aka yi shawara aka fi ya kamata mu aza kalanda ta musulunci sai yan majalisa suka ba da shawara suka ce abin da ya kamata mu kalanda kalandar mu ta musulunci shekarar da aka yi zan Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan amul fil wani ce a abin da ya kamata shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hijira ya kamata a sa matsayin wato kalandar mu ta musulunci a ƙarshe dai aka tabbatar da wannan shine wato wato abin da hijira ta kalanda ta musulunci hijira da garin da manzon Allah ya baro makka zuwa madina saboda abin da a cikin na darussa na tarihi ga addinin musulunci aka sa shekarar hijira ita ce kalanda ta musulunci ya ku yan wa musulmi idan muka kalla za ga lalle wata sabo na farkon shekara ya shigo mutane suna farin ciki da yawa daga cikin bayan Allah suna farin ciki saboda lokacin da aka yi musu alkawali na farin ciki yayi kusa wani an sami rana aure lokaci ya riga ya kusanto wani lokacin ƙara makaranta ya kusanto wani lokacin da ya kamata a yi promotion ya kusanto saboda ka mutane suna farin ciki da yanzu lokaci ya zo sabon shekara ta shi ya ku yan uwa musulmi kanalika muna yin farin ciki da tafiya kwanaki da watanni da shekaru sai dai abinda a gaskiyar magana ya uwa musulmi yaya mutum zai farin ciki wanda yini ne yana rushe wata yana gamawa da wata ne yini ya so ya bige watannin ka na rayuwarka sannan watan ka ya so ya roshe shekara ka ya bige shekarunka sannan shekarunka so su bige rayuwarka yaya mutum zai farin ciki wanda rayuwar tana tana tafiya tana kusanta shi kabari ne rayuwarka tana tana tana kora ka kana zuwa kabarin ka ya za a ke farin ciki da wannan yaku bayan Allah har yanzu mutane suna kokarin tura ma yan uwansu text message na happy new year iri ma farin ciki da murna shigowa sabon shekara yaya za ka yi shekarun shekarunka na an ka an ka zube an ka tafiwa ya ku bayan Allah ya za a yi mutum ya yi farin ciki da wannan shekaru suna ta ragewa mutum na kusan ta kabari kuma na farin ciki ya ku yan uwa ne ku sani wani daga cikin magabata ya ce ya kai dan adam ka sani kai ba kowa bane illa kwanaki ne kawai duk lokacin da wani yini ya tafi to wani sashin ka ya riga ya faɗi yadda ka san gina ce a tsaye kullum sai a ɗebe wani bulo a yasuwa ƙasa kullum a dai wani bulo a iji to haka na wata za a iji mutum ya zanga baki ɗaya ya riga ya gama duniya ya ku yan uwa musulmi ku sani kwanaki suna gamawa da watanni watanni suna ƙarewa da shekaru shekaru suna ƙarewa da rayuwar mutum kawai yan uwa musulmi sai ka mutum ya kai shekara talatin sai ga mutum ya kai shekara arba'in sai ga mutum ya kai shekara hamsin sai mutum ya kai sittin to ya fi yan uwa musulmi muka yi shiri domin haɗuwa da Allah Ga gaji kuma rafkanuwa game da ayyukan alheri ta yi mana yawa ya ku bayan Allah wani daga cikin magata na cikin fudail ibn iyab ya ce wani mutum shekara ta nawa duniya ya ce shekara 60 ya ce yanzu kai sun shekara 60 da suka wuce tahiya na kake za na wurin Allah tahiyya na kake ga kanan tahi wurin Allah za kana sun shi kasu ko kana nan kana kusan towa sai wannan mutum gaba ne ya faɗi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce shin ka san fafara abin da ka hoti yace a'a abin da ka faɗi kace ni bawa bawa nake ga Allah kuma zuwa ga Allah nake me tahiyya nake zuwa ga Allah da nake zuwa ga Allah ya mara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai bawan Allah ne ga kanan tahiya zuwa wurin Allah madaukakin sarki sai yace mu wannan bawan Allah so duk wanda ya san cewa bawa ne na Allah kuma zai kuma ga Allah to ya sani zai tsaya gaban Allah zai kai lokacin da gaci ya kawo wurin Allah ga ya tsaye kuma duk wanda ya san cewa zai tsaya gaban Allah to ya sani cewa akwai tambayoyin da Allah zai yi tahiyar nan da kai yau shekara 60 ka kawo yanzu ga gaban Allah tsaye gaba gare zai tambaye ka tahiyar nan da kai yau tun da shekara 60 mina na kai shin tahiyar ka ta yake ko ba ta kyau duk wanda ta samu tahiyar ta yake kyau sai yi sa'a haɗuwa da Allah duk wanda aka samu sahiha ta yi muni ya yi ta kwane-kwane ya yi ta biye-biye ya yi ta ragaita da hanya ya yi ta shiririta to wallahi ya sanin ya tsaya gaban Allah wallahi ya koka ya kwamu shi yasa ta yadda muke zuwa gaban Allah mu gyara mu gyara ta wasu na cewa duniya ba ta yi sai da fada wasu na cewa duniya ba ta yi sai ciwa ciwa wasu na cewa duniya ba ta yi sai da haramu, wasu na cewa duniya ba ta yi sai da abubuwa daban-daban wallahi yan uwa musulmi mu sani ta yadda muke yi zuwa gaban Allah ba mu ga munan nan tafi kowa ta je yara yake sai ya ce gaban Allah ya tsaya fa innakum mas'ulun amama Allah azza wa jalla yace duk wanda ya tabbata ko za a tambaye su sai ya shirya ba da amsa zai ba su gaban Allah kowanne mu ya sani zai tsaya gaban Allah Allah ya tambaye shi manzo Allah ya ce babu ɗaya daga cikin kufate sai ya tsaya gaban Allah Allah ya tambaye shi babu mai wani mai fassara tsakaninka da ubangiji Allah ya tambaye ka ba da amsa duk abin da kai a duniya ya ku yan uwa musulmi mu sani babu shakka tsayuwa gaban Allah sai mu yi ta wannan bawa Allah hankalin sai ta sai ce wai mito mi an mahita menene dubara da mutum tun da dai dole sai ya rasa kai gaban Allah zaka sai sai wannan bawa Allah ya ce abin ne sauki abin da kai shine ka gyara tsakaninka da ubangiji in ka gyara tsakaninka da ubangiji shi kai sai inda kai baya to Allah sai ya gafarta maka amma in kai rashin arzikin kan munana shekara 60 zuwa gaba ka iso rayuwarka ka muna na so ka sani duk abin da ka yi baya Allah ba zai yafe ba sai Allah ya ba tambaya a amma idan mutum ya gyara abin da ya rage ne tsakanin da ubangiji to Allah yana yafe bi abin da an baya ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa shekara sabuwa ta daga ta shigo ba mu sani muna ganin karshen ko ba ganin karshen Allah da ya san wanda zai zai karshen ga shekara mun rasa masoyan mu da yawa satin da ya gabata ba mu shigo cikin wanga shekara mutane da yawa mun rasa su shigo wannan shekara kin yi tsaye su shigo wasu su ba amma mun ga wani da Allah ya raya mun shigo ba mu sani muna muna kai karshe kowa kai Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara mu rayuwar mu Allah ka samu gama lafiya ya ku bayan Allah mu basiya mafi girma da ya kamata mu da bayan Allah shine wato wajen farkon kowace shekara farkon kowane wata farkon kowane yini farkon kowane dare abinda ka so mu tsoron Allah sannan ya tuba tuba ta gaske tsakanin da Allah sannan ya yi aiki na kwarai sannan ya nisan duk abin da ka ja hushin Allah duk abin da ka sa Allah ya hushi da ka nisance ya fi yan uwa musulmi mu sani cewa shehi malami ibn al-qayyim al-jawziya ya ita ce karaya da kasan itaciya itaciya wanda take sana da bangarowa daban-daban sana da rayuwa daban-daban abinda an refanta wato shine watanni sannan abinda abinda wato Ƙaranar rahonta su ne wato kwanuka sa'o'i kuma su ne kunnuwanta da ta shekara sannan numfashin da ɗan kawai shi ne ‘ya'yan itacenta duk wanda aka samu numfashinsa inda yake yin saurin aikin da'a ne ga Allah wurin aiki da ake samun lada yake nake nesa nake nishi to za a samu ‘ya'yan itacen su ne kyau duk wanda aka samu numfashinsa koyo shi yana ne, wurin aikin banza wurin aikin saƙon Allah to ‘ya'yan itacen su ne wato guna shanu guna wannan ne zatin shi ne ‘ya'yan itacen ya ku ‘yan uwa musulmi numfashin bai kasance wurin Allah da mu kasance daga cikin waɗanda manzon Allah ya ce mafi alherin mutane wanda shekarun suka yi tsawo kuma aiki ne ya kyau. ya ku ‘yan uwa musulmi ga mu cikin watan al-muharram watan Allah al-muharram watan da manzon Allah ya ne kira yace shahrullah watan Allah duk watannin da a cikin shekara watannin Allah ne amma sai manzo Allah ya ce eh, to watan muharram wanda muke cikin yace watan Allah manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yake cewa wato basi cikin azumi bayan watan Ramadan shine yin azumi cikin shahrullah al-muharram cikin watan Allah al-muharram wanda muke cikin sai dai kas yan uwa musulmi akwai bid'o'i da aka dauko daga Yahudawa aka zo ana yi daga ciki akwai bid'a ta fitowa wanda mutane suke cikin wanga wata daga ciki akwai bid'a da mutane suke tawawu wasa da wuta wanda ke daga ciki akwai bid'a da mutane suke ta cika ciki daga ciki akwai bid'o'in an sa shara wani sai ga mutum ya ya iske budurwa da girman ta saboda da uba ne da uwa ko da uwa sai da uban ta uwarsu ba sai ce rike ta ya sa ya biya ya karme ta ya rike mata hannu wanda a musulunci yana auren ta suna wai shara wannan yan uwa mutum wallahi duk ba ne ba sani al'ada ce kuma ta dauko daga miyagun mutane yahudu sannan bayan haka ku sani wasa da wuta ba addinin musulunci ba ne addinin majusawa ne ce wasa da wuta mu bar wasa da wuta yan uwa musulman wawu sannan bayan haka yan uwa musulmi mu kalli abinda mutanen ga yan shi'a suke yi na yankan jikinsu sai a ga mutum ya ɗauko yuka yana dinga yankan jiki ne zina zuba wani ya ɗauko manyan manyan makamai na buga ma jiki ne zina watsi wai saboda bakin ciki da arafa zai wallahi wannan ba addini ba ne yan uwa musulmi mu sani wannan abu sai a ga ko kananan yara ana dinga sa abin da ana yankan gosunan zina haske ga kan yawo yawo na kuka wai hijilan in wato an kashe wasai da cikin wannan wata wallahi ɗan uwa wannan ba addini bane addinin musulunci ne sai a haka nan akwai bidiyoyi da yawa waɗanda mutane suke yi wanda yake wato Allah bai saukar da wato wani dalili akan abinda aka ce ayyaku bayan Allah shine raya wannan wata da azumi ka yi azumi cikin wannan wata maraukan cika ciki to lokacin nan za ka yi azumin ashura ranar goma amma sai ga wasu a a ranar wai wai cika ciki za a yi zo wanda ya rauta ma iyali ne wannan daren to shekarar gaba da Allah zai rauta maka wallahi wannan ba da siya abin da duka shekaru ka yi rauta ma iyali in ka samu dama amma magana cewa ai yanke yin kiran sallah ne ayi a wani wallahi wannan ba addini bane wa musulmi bid'a manzo Allah da yi wannan abin da so ga uwa musulmi sai azumin tasu'a da ashura muna tunanin zai haɗo wato ran lahadi a ran lahadi tasu'a ran litinin ashura su azumin da suka tabbata da sunan manzon Allah sallallahu alaihi sannan da yin ta azumi cikin watan baki daya ko da ba sai cikin watan amma ka tabbata da kai cikin wayan saboda manzon Allah yake duk wanda ya azumin ashura Allah ya dafa tare da zunubin shekara gaba daya manzon Allah ashura yayi yace in Allah ya raya ni shekara da zuwa kuma zan sha su'a za a fa abu yahuda su da kayan azumin kwana ku manzo Allah ko da yanzu mutum da ya iske yahudawa suna azumin ashura sai ta bai sabon suke suna yin saboda rana ce wanda Allah ya tsirar da annabi Musa ya halaka Fir'aun sai shi mu kai tuntunta mu mu yi farin ciki da wannan manzo Allah ya ce in Allah ya raya mu shekara da zuwa za mu yi ranar tara ta su ake saboda ya ku yan uwa musulmi mu dauki wannan da muhimmanci mu da waɗannan bid'o'i sannan abin da ya kamata ga musulmi na ƙarshe ya nisanci harkar sabon Allah cikin wanda wata domin ya daga cikin watannin Allah guda hudu masu masu alharba Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙidaya ce watanni a wurin Allah goma sha biyu daga ciki akwai hudu masu alharba daga cikin su akwai watan muharram wata ne mai alfarma a ƙarshen aya sai Allah ya ce fala tazlimu fihin na anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watannin ma'ana ku rage sabon Allah kada ku yi sabon Allah cikin waɗannan watannin malamai suka ce sabon Allah cikin waɗannan watannin ya ɗaga sabon Allah cikin sauran watanni saboda masu alfarma ne ko lokacin an ajiye a ajiye makamai ba a yaƙi cikin waɗannan watanni ya zo bayan Allah Allah ka ba mu ikon kiyayewa Allah ka fara da zucibi da mu tsaya da sunnan manzon Allah الله كبيابة أتم وخيري كتابة كتابة إيماني الله كرواء أكثيرهم وكفرهم وعزب سميوات أتم شريفون إلي الله يكارم مرسى الله في المخبات الله فيها وصلاة فيها الحرم وصلاة فيها فرم فرم أتم كتابة الله الله فيها كتابة وصل الله وصل الله عليه وسلم وصل الله عليه وسلم قوموا إلى الزمن يرحمكم الرحمن